This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce jami'an amurka suna tuntubar juna da 'yan tawayen siriya da suka jagoranci hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad amma amurka da sauran kasashe suka ayyana su a zaman kungiyar ta'addanci ta kasashen waje blinken shine jami'in amurka na farko da ya tabbatar da dangantaka tsakanin gwamnatin biden da kungiyar ta hayat tahrir al-sham ko kuma hts a takaice kungiyar ta hambarar da al'asar daga mulki a ƙarshen makon da ya gabata blinken ya kai ziyara a kasar jordan don gudanar da tarukan tattaunawa a ranar asabar bai ba da cikakkun bayanai kan alaka da kungiyar ba amma ya ce tana da muhimmanci ga amurka wajen isar da sakonni ga kungiyar game da yadda take gudanar da ayyukanta da kuma yadda take shirin tafiyar da harkokin mulki a lokacin kafa gwamnati. Gidan talabijin na ABC News ya amince da ba da kuɗi dala miliyan goma sha biyar ga ɗakin karatu na zababben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na fadar shugaban ƙasa domin sasanta wata shari'a kan kalaman da George Stephanopoulos ya yi a talabijin da suka shafi karar da mawallafiya Ejen Carol ta shigar kan Trump kamar yadda wata takardar bayanin kotu ta bayyana a jiya Asabar. karar wadda aka shigar a ranar 19 ga watan maris a kotun gunduma ta amurka da ke kudancin florida ta zarge stephanopoulos da yin waɗannan kalamai da mummunar manufa da kaucewa gaskiya sanarwar ta ce an yada kalaman ga wasu bangarori na daban kuma an yi ta sake maimaita su mai magana da yawon gidan talabijin ɗin na abc news ya faɗa wata sanarwa cewa mun yi farin ciki da cewa bangarorin sun cimma yarjejeniya don yin watsi da karar kan sharuɗin da aka gindaya a kotu karar ta ambato wata hira da aka yi da 'yar majalisar wakilan amurka nancy mace a ranar goma ga watan maris yar jam'iyyar republican wacce ta yi magana a bainar jama'a game da fyaɗe da aka yi mata tana matashiya a yayin tattaunawar stephen Paulus ya ce an sami trump da laifin fyaɗe kuma ya tambaye ta yadda za ta amince ta goyi bayan ɗan takarar daga cikin tanade-tanaden sasantawar ya zuwa yau lahadi tilas abc news za ta wallafa wata sanarwa a ƙasan bayanan da aka wallafa a ranar goma ga watan maris da suka biyo bayan tattaunawar. labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a hukumance yau lahadi kasar birtaniya ta zama mamba ta goma sha biyu ta yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen yankin tekun pacific da ta hada da kasashen japan da australia da canada yayin da take kokarin kara zurfafa hulɗar da take tsakaninta da yankin tare da kulla hulɗar kasuwancinta a duniya bayan ficewarta daga kungiyar tarayyar turai Burtaniya ta bayyana a bara cewa za ta shiga cikin wannan babbar yarjejeniyar ciniki tun bayan ficewarta daga tarayyar Turai. Shigar Burtaniya na nufin cewa daga yau Lahadi za ta iya amfani da dokokin kasuwanci na yarjejeniyar da rage haraji tare da kasashe takwas daga cikin membobin kasashe goma sha ɗaya wato Brunei da Chile da Japan da Malaysia da New Zealand da Peru da Singapore da kuma Vietnam. yarjejeniyar za ta fara aiki da kasar australia a ranar 24 ga watan disamba kuma za ta yi aiki tare da membobi biyu na karshe wato canada da mexico kwanaki 60 bayan sun amince da ita yarjejeniyar ita ce kawancen kasuwanci na farko da burtaniya za ta yi da malaysia da brunei amma yayin da dama take da yarjejeniya da sauran kasashe tanadi tanadin wannan sabuwar yarjejeniyar za ta daɗa kawo ci gaba. musamman ma wajen baiwa kamfanoni zaɓi kan yadda za su yi amfani da tanade-tanaden dokokin asali. rundunar sojin ƙasar congo ta bayyana cewa faɗan da ake gwabzawa tsakanin sojojin ƙasar da ƙungiyar 'yan tawayen m23 ya yi kamari a gabashin ƙasar ta congo a cikin 'yan kwanakin nan gabanin tattaunawar zaman lafiya da ake sa ran za a yi a yau lahadi a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar juma'a rundunar sojin congo ta zargi 'yan tawayen na m23 da kashe fararen hula goma sha biyu a farkon makon nan a ƙauyukan yankin luberu da ke lardin north kivu a gabashin ƙasar wani mai magana da yawon kungiyar ta 'yan tawayen ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa kungiyar ta musanta zargin yana mai bayyana zargin a matsayin farfaganda daga gwamnatin congo. Kungiyar 'yan tawayen M23 na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai kimanin 100 da ke fafutukar neman mafaka a gabashin Congo mai arzikin ma'adinai da ke kan iyaka da ƙasar Rwanda a wani rikicin da ya haifar da ɗaya daga cikin manyan matsalolin jin kai a duniya. Sama da mutane miliyan bakwai ne suka rasa matsugunansu. Ƙasar Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya sun zargi Rwanda da marawa ƙungiyar 'yan tawayen baya. Rwanda ta musanta wannan ikirarin. amma a watan fabrairu ta amince cewa tana da sojoji da tsarin makamai a gabashin congo domin kiyaye tsaronta zafafar wannan faɗan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar congo felix shisekedi da na rwanda paul kagame za su gana a yau lahadi a kasar angola wadda ke shiga tsakani a rikicin labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, da Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin goshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. da kan har da Akiva. Madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba batun mafita ga yadda zamba ta yanar gizo ke zubar da kima da darajar wasu matasan Najeriya a idan duniya. A cikin makonnin baya-bayan nan ne shugaban EFCC Ola Olukayede ya yi wa matasan Najeriya gargadi akan illolin da ke tattare da aikata laifin damfara ta yanar gizo. Yana mai cewa kamata ya yi matasan su rungumi ɗabi'u da za su dawo musu da kima da daraja a idan duniya saɓanin aikata barna da ake ta kallon su da shi farko za mu so mu ji ina matsalar take daga bakin jagorar sashen wayar da kan jama'a na efcc aisha muhammad dalilan da ke sa matasan suke shiga wannan harkan da suke engaging in cybercrime za mu iya cewa gaskiya na daya iyaye ba sa kula da 'ya'yansu muna wani zamani ne da yara kamar suna yin duk abin da suka ga dama even though mun san cewa akwai too much information kuma kin gane a space da abubuwa amma iyaye ba sa kula da 'ya'yansu shine number one kin ga yara yara za su je su samo abu su zo da shi gida iyaye ba za su tambaye su daga ina ka samo ba me kai ka samu wannan halal ne ko haram duka ba a tambaya yanzu kuma sai ma har a dinga prison ka for having that sannan kin ga hura kunnen abokai peer pressure yana affecting yara sosai the major one son arziki da wuri ko ta yaya ba su damu ba su dai kawai su yi arziki so wa'annan abubuwan uku zan iya cewa su ne manyan abubuwan da suke kwasan wannan matsalar na cybercrime in iyaye za su rika kula da 'ya'yansu suna sa extra effort su san me 'ya'yansu suke yi yara suna da waya suna da internet a gida su san me suke yi su san waye abokan 'ya'yansu sannan su rika guiding ɗinsu ba wai kawai ka bar 'ya'yanka da yanda suke ba to it would have gone a long way gaskiya su taimaka da duk yawanci in kika ga abubuwan da ake fama da shi na societal vices gaskiya zaki ga negligence ne daga gida so ba wanda yake son ya yi aiki inda za su rika karba albashin dubu goma ko dubu biyar ba su son su yi kasuwanci nasu na kai me major cause din wannan abin na cybercrime. Sai dai wasu iyaye da masu sharhi sun ce ba rashin tarbiyya kawai ne musabbabin matsalar ba. Assalamu alaikum sunana Abubakar Muhammad Abujega. To abubuwan suna da yawa gaskiya. Idan su EFCC sun ce rashin tarbiyya ne daga iyaye to ta wani bangaren za a ga eh lallai akwai iyaye wanda suke da sakaci. Sakaci in the sense that na farko ba sa sa ma 'ya'ya tsoron Allah na biyu ba sa jawo su a jiki. Jawo su a jiki sai zai sa yaran su dinga faɗa musu abubuwan da suke ciki. Ya Allah in sun gansu suna bin wani hanya wanda ba shi da kyau su dawo da su kan hanya an ce ce tun yana danyi ake tankwara shi zaki duba ki kuma yanzu zamani ya zo da tarbiyan kana yin shi ana warware shi idan ba yara sun fita sun je wajen abokansu suna nuna musu hanyar banza suna warware tarbiyan da kai musu a cikin gida ko kuma wayan hannu da muke barin ma yara mu ce wai dan assignment kuma mu ba ma sa ido a shi ta wannan ma yara sukan ga abubuwa da yawa da yake lalata su sai dai wanda za ka yi kokarin yi shine na farko cusa ma yara tsoron Allah ka nuna musu abin da yake da kyau da abin da bai da kyau su sai ka bi su da addu'a saboda duk abin ba a hannunka yake ba eh, an ce Allah ya baka ya'ya ne domin kiwo ne a wurin ka. to ka iyakan kokarinka amma sai ka bi su da addu'a saboda abin gaskiya lalacewan ta yi yawa kuma ni ina ganin ta hanyoyin da za a bi kenan kawai dan ganin cewa an rage wannan abin dan kawo karshen shi gaskiya abu ne mai wahala saboda digital era da aka shiga na wayoyin hannu da intanet da yawanci mun tashi ba mu san duk irin wayannan abubuwan ba sai yanzu ne yara suka shiga wasu suna so su yi kuɗi da wurwuri ta wannan son kwaɗayin abin duniya Ya kan shiga duk wani hanya da zai bi ya ga cewa ya samu abin duniya Allah ubangiji ya shirya mana zuri'a shirin addinin musulunci Allah kuma ya bamu ikon kiwon abin da ya bamu sunana ambassador Halima Zubair Abdulhamid Dambata abin da na lura da irin wannan matsala da ake samu da matasa da suke son yin kuɗi da sauri shine kusan zan ce ya dangana da tarbiyya an ce reshe tun yana ɗanyensa kake iya lankwasa shi yanayin yanzu matasa da iyaye wasu ba sa zama kusa da 'ya'yansu balle in suna tasowa suna irin shekarun daga goma dama zuwa shekara goma sha bakwai zuwa takwas shine shekarun matasa mai hatsari to zaki ga a nan ne zaki iya lankwasa yaron ki ba bashi tarbiyyar da ya kamata wato abin da ka zaɓa yi a rayuwa wato sana'a ko aiki ko karatu sai ki ga idan ba kin tsaya tsayin daka ba sai ki ga sun ɗau wani layi ai kina tare da ɗan idan matashi zaki kula da irin abubuwan da ya fi sha'awa idan ya fi sha'awan ya ga mutane da manyan motoci sai ki kokarin ki katse shi a irin wannan tunanin da wuri saboda duk shi yake jawowa sai ki ga matasan mu sun tashi sun shiga abin yin kuɗi marasa tsafta a yanan gizo banda wannan tarbiyya ki san kuma irin hanyar da zaki fara sa shi akan layin tunanin to in ya girma zai shiga jami'a wani irin sana'a zai sai a sa shi a wannan layin kuma kakki sakan masa in in makaranta ya je ya dawo ki sa shi a lesson ko kuma ki kai shi masana'ar da yake sha'awa ya dinga musu intern mai koyo kenan ana horonsa a kai to duk irin wa'annan wasu 'yan hanyoyi ne zai wa ɗanki matashi hankali akan irin wannan yin kuɗi da sauri. amma malama shin kina da ƙarin bayani akan matakan yaƙi da wannan ɗabi'ar? Abin da nake gani yana da mahimmanci shine ka sa ido akan irin abokanan da yara suke da su zai zama a makaranta ne ko kuma har a kowane ma'amala ne ko gidan bal da suke zuwa saboda shi sa ido yana sa ka gane abubuwa da yawa ka dinga musu irin binciken nan na surprise ko a ɗakin su ko haka dai a yanayin irin ko cikin abokanan su ko wani abin da suke ajiya suke tara insha Allah za ka fahimci cewar to ga inda ɗanka ya fuskanta so shi sa ido akan yaro matashi yana da fa'ida musamman a wannan zamani da a ɗaki akan waya ipad kan computer za su iya jawo wata illa da zai ja musu wata babbar asara Allah ya kare mu ya ba mu ikon iya tarbiyyatar da yaranmu a tafarkin gaskiya. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu lokaci yayi da za mu sake sada ku da jagorar sashen wayar da kan jama'a na EFCC Malama Aisha. Ganin irin bayanan da muka ji daga bakin iyaye shin akwai shirye-shiryen da kuke don wayar da kan matasa akan illolin damfara ta yanar gizo din? Muna da programs kala kala-kala muna da su tv programs muna da programs a rediyo efcc kanta ma tana da gidan rediyo 97.3 fm inda muna wayar da kan mutane muna yin programs kala-kala da zai taimaka mutane su san menene ma wannan abun kuma menene penalty idan suka yi shi don wasu za su ce miki ba mu ma san laifi bane in aka yi kaza to efcc tana iya kokarinta ta wayar da kan mutane muna da program na yara a makaranta muna da integrity club a primary da secondary school muna da zero tolerance club club a universities sannan muna da EFCC cds group duk waɗannan ƙungiyoyin duk don mu taimaka ne mu wayar da kan jama'u sannan shi na yaran muna ƙoƙarin mai kacin ɗinsu yon wato tun suna ɗanyensu muke son mu kama su saboda kasu samu su fara waɗannan halayen. Na'am shin waɗannan shirye-shiryen sun fara kawo sauyi a yakin da kuke? Eh za mu iya faɗin cewa wannan program ɗin da muka yi ya haifar da haɗin gwiwa mai ƙarfi akan yaƙi da matsalar saboda mun samu karbuwa daga wasu stakeholders duk waɗanda suke cikin wannan al'amari da suke so a taimaka kamar iyaye makarantu civil society organizations duka mun samu karbuwa da yanzu ma in wasu suna da any taro da deals with cyber crime suna inviting ɗinmu mu zo mu yi magana a kai. To malama Aisha shin akwai wani shiri na musamman da kuke don dawo da martabar Najeriya idan duniya ganin irin barnar da aka tafka? Me muke yi domin dawo dawo da image in Nigeria on the international stage ko zan iya cewa programs ɗinnan da muke ta yi wayar da kan mutane EFCC suna da programs da yawa na yara na matasa da kuma wanda muke yi da ƙungiyoyin fararen hula saboda mun san cewa shi wannan yaƙin ba yaki bane da zamu iya yi mu kaɗai muna nidin kowa da kowa ya zamanto yana tare da mu saboda mu ci nasarar wannan yakin to shi yasa muna wayar da kai sosai dama shi mandate din EFCC is to investigate to prosecute and to prevent so prevention shi shine wannan wayar da kan da muke yi banda wayar da kai kuma da muke yi muna tabbatar da dokoki wato enforcement of extant laws against the crime to idan muka yi duk abin prevention din nan muna ta mutane wa'azi kada ku yi kaza suka zo suka ci gaba da yin wannan abin to dole fa hukumar EFCC za ta tabbatar da dokokin da ke tare da ita to shine fa zaki ga an yi arresting mutum an yi investigating kuma idan an kama ka baka baka da gaskiya sai kiga ha an yi convicting mutum Madalla kusan kullum dai masana da ke mu'amala da kafofin yanar gizo na ci gaba da jawo hankulan matasa akan su karkata ga hanyoyin samun arziki bisa ka'ida don ci gaba da ba su damammakin gogayya da takwarorinsu na kasashen duniya da ke kallon su a matsayin kawai an damfara ne ba su da wata basira. To masu sauraro gaba ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Wutar lantarki tana da matukar mahimmanci a rayuwar ɗan adam saboda tana taka rawa a fannoni daban-daban na rayuwa. A rayuwar yau da kullum, wutar lantarki tana ba da damar amfani da na'urorin gida kamar fanka, firji da sauransu. Kuma tana samar da haske musamman da daddare da hakan ke sauƙaƙa rayuwa. rayuwa a bangaren ilimi kuwa wutar lantarki tana bai wa ɗalibai damar karatu cikin haske da kuma amfani da na'urar kwamfuta haka kuma a bangaren tattalin arziki masana'antu da kamfanoni da kuma kasuwanci suna dogara don sarrafa injina da kuma taimakawa wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da masana'antu uwa uba a bangaren lafiya wutar lantarki tana taimakawa wajen aiki da kayan kiwon lafiya kamar na'urar oxygen da ke taimakawa wajen numfashi da kuma injin ɗin ɗaukar hoto wato x-ray da kayan gwaje-gwaje da sauransu. Haka kuma asibitoci suna buƙatar wutar lantarki don tabbatar da ceto rayuwa a yayin ayyukan gaggawa. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna akan irin illoli ko kuma matsaloli da ake samu a ɓangaren lafiya sakamakon rashin wutar lantarki. A halin da ake ciki yanzu babban layin wutar lantarki na Najeriya ya sake lalacewa a karo na goma sha a cikin shekarar nan ta 2024 wanda hakan ke kawo koma baya a dukkan bangarorin nan da muka zayyana a baya musamman a bangaren lafiya la'akari da cewa akwai mutane da dama da ke kwance a asibitoci da kuma jarirai da ke cikin kwalba wato inkibito wanda rashin wutar zai iya zama barazana ga lafiyarsu ko ma rayuwarsu kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin wasu mutanen da suka buƙaci a sakaye sunansu ko su ko wani nasu ya taɓa fuskantar fuskantar wani kalubale ko matsala a asibiti a sakamakon rashin wutar lantarki. Mahaifiyata ba ta lafiya tana fama da ciwon shuga wanda har ya kai tana alluran insulin. So a rashin wutar nan da aka yi na kwanakin nan har ya kai da insulin din ya ɓaci. Alluran insulin din gaskiya yana da matukar tsada. Ko lokacin da muka taba kai wani dan uwa na asibiti za a yi masa dialysis wato wankin koda. So sakamakon rashin wutan sai an shiga a ɗauke wuta sai an shiga a ɗauke wuta. So haka muka yi hakuri aka ce mu sake dawa gobe. Ko shekaran jiya da na je asibiti sakamakon rashin wuta abin da ya kamata a min a minti talatin haka ko zuwa ishirin amma sai da na wuni asibiti sakamakon ba za su iya sayan pms ko diesel da za su daga janareto su yi aiki akan lokaci ba gaskiya ana samun challenges ana fama da tari ne mun je na asibiti sai likita ya ce a duba shi kawai ya riga sa za a yi hoton kirjin nan sai aka ɗauke wuta ina da lahi wannan raj muna na kai yaro na asibiti mun je mun ga likita ya tura mu lab abin da bai wuce minti arba'in ba mun kawo shida saboda rashin wuta na kawo mijina asibiti da a masa aiki na basir so kuma babu wuta karshe aikin na an yi shi da tota da kuma zai zama an samu damuwa sosai saboda matsalan ba mai ya yi tsada wata da watanni ina fama da ciwon ciki ina fama da wannan ciwon ciki an je gurin likita za a yi scanning da aka je za a yi scanning sai aka ɗauke wuta bayan matana ta haihu. shine sai aka kai yaran asibiti to yaron kuma ana so a saka shi a incubator to incubator kuma bai yi sai da nepa saboda dalilin rashin nepa nan yaron ma musan ya za a shine amma Allah taimako a asibitin suna da karamin generator akwai kakata wanda muka je mu asibiti tana da ciwon zuciya sai muka tarar da likitan ya ce mana mu je mu gurin yin hoto so da muka je mu gurin yin hoto sai aka ce mana ba wuta da aka ce mana ba wuta maimakon mu biya 18,000 sai muka je muka biya 20,000 duk a rashin wuta ne duk ya kawo haka domin karin bayani kan wannan batu na matsalolin matsaloli da ake fuskanta a bangaren kiwon lafiya sakamakon rashin wutar lantarki. Muna tare da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. Likita gare ka. Wayansu daga cikin manyan illolin rashin wutar lantarki a Najeriya wanda yakan taba fannin kiwon lafiya wala asibitoci ne ko kuma makarantu wanda suke ba da ilimi akan fannin kiwon lafiya ko kuma ma'aikata na kiwon lafiya. Na farko dai a cikin su akan samu matsala na CS ko kuma ce tiyata ma in general wanda karshe a zo ana yi da torchlight wannan kan ya sha faruwa a gurare daban-daban daban wala Allah an fara yin wannan tiyata din ne da wuta sai a zo a dauke ko kuma da farko ba ma fara yin shi ba da farko sai da zo a ce hala akwai dan karamin generator so yanda kuma tiyata wanda yake daukan awa da awanni ne in generator yana da matsala to ba mu mamaki bane zai ya dauke to wannan matsala ne wanda yake jawo mana cikas mutuka akan aiki kuma abu ne wanda gaskiya baya nuna mutunci a tattare da wannan abu na rashin wuta na biyu kuma ga wanda suka zo da irin asma attack inda suke bukatar oxygen in ya kasance cewa ba a da oxygen na silinda sai zallan oxygen concentrate concentrator so wannan oxygen concentrator din nan fa yana buƙatar wuta dan in babu wuta ba zai aiki ba so kuma yake nan ga mara lafiyan da yake da matsalan asma in dai kasance yana buƙatar wannan oxygen din nan wanda kuma a ce asibiti suna da zallan oxygen concentrator ne kuma ba a samu an daga generator ba ko kuma a ce suna da solar a zo a ce an dauke wuta to wannan zai iya janyewa har Allah ya sauki a rasa ran wannan mara lafiya mai asma in muka ce na gaba ga wanda suke da ciwon koda wanda ya kai ga ana buƙata a yi wankin jini ko kuma wankin koda da ake kira dialysis to shi ma fa dole sai da wuta so wannan wutan kuma in ya kasance babu shi to ba abun mamaki bane a jinkirta yin wannan aiki. kuma a zo a fasa yin wannan aiki a wannan ranar wanda kuma mara lafiya na ainihin bukata a cikin gaggawa wanda suka taba samu kama a ce hatsari na abun hawa ko kuma wanda suka fado daga bishiya ko wanda suka fado daga wani guri ko wanda suka je suka samu matsalan da ya taba su ta fannin hatsari ne. so ana bukata a musu hoto na kwakwalwa so wannan hoto na kwakwalwa ne kuma dole shi ma sai da wuta ake ana kiran shi brain CT scan kenan so in babu wuta to ba yanda za a ce za a yi irin wannan gwaji sosai kuma ga wanda suke da ciwon suga most of the time kamar yadda muka sani insulin akan sa shi a cikin fridge ne to kuma fridge mun ga da musa sai da wuta yake aiki so wata rana in kasance an jima ba a samu wuta ba to wa'innan magunguna na insulin din nan da suke da matukan tsada za su iya ɓaci ga baki daya sai kuma in muka koma ta fannin eh, jarirai ga musamman preterm ko kuma premature babies ko neonate amin wanda aka haife su kafin lokacin da ya kamata a ce haife su akalla sati 37 yayi sama zuwa 38 aka zo aka haife su a sati 30 zuwa 31 wato ana irin su preterm kenan da suna bukata a sasu a incubator wannan incubator kuma yana samu shi ne a fanni na jarirai wato special care baby unit kenan su wanda kuma shi ma yana bukata ainihin wuta dan ya samu ya basu dimi da duk wani abin da ya kamata a ce ya basu na kulawa dan su samu su girma su samu lafiya so abin da fi muni duk a cikin su shine yayin da a zo a ce iyalin mutum ta aihu wala Allah an mata kare ko kuma ta karo da kanta saboda yanayin girman jaririn a zo ana haska ta da torchlight din waya dan a zo a gyara wannan dinkin nan to wannan asalin asalin mutunci ne wannan ba daraja bane wannan kuma ba kima ne duk da dai eh ba wai ya canza bane dan a ce an kunna wuta amma dan saboda ta samu lafiya ne dama ake so a yi wannan dinkin amma a zuwa ce saboda rashin wuta wani ko wata sun zo suna haska gaban iyalin ka a zuwa mata dinki saboda an ki a gyara wuta to wannan abu ne gaskiya abun kunya ne kuma abu ne wanda bai kamata a zo a ce an dauke shi ba an bar shi haka sai kuma in muka dawo ta fannin blood bank wato inda ake ajiye jini kenan su duk lokacin da ce ajin jini kar ai tunanin za a zo ajiye su ne a guri a rufe su ko a tara su a guri a cikin firij ake ajiye su ko kuma kuma a ce fridge na ajiye jini blood bank in kenan inda yake bukatan guri mai sanyi inda yayin inda ya kasance babu wannan sanyi to jinin lalacewa zai yi so an a zo ce jini ne mutane hamsin ko ɗari ko ɗari biyu suka bayar don taimakawa sauran al'umma to gabaki ɗaya kam wani jinin nan haka ana ji ana gani zai zo ya lalace ga wanda suka zo da tsananin ciwon cikin da ake tunanin hanji ne ya tsage a ko kuma alal misali a wani bayan gida ne gagara yi ko kuma jini yana likin ake tunani ko kuma a zo a ce ciki yayi matukan kumbura wanda ake so a san menene yake faruwa na aiki ne na magani ne ko kuma za a yi akai to dole sai an yi abdominal ultrasound scanning to wannan abdominal ultrasound scanning na dole sai da wuta ake shi to kuma yanzu rashin wutan da ake samu nan ya taka rawa matuka matuka wanda in dai ba an gyara ba to ba za a na samu ana irin wannan gwaje-gwajen akan lokaci ba kuma akan kari su kuma uwa uba ga wanda suke zuwa da hatsari wanda suka dan buga gashi ko suka kade ko suka gurde ko kuma gashi su yi kaca-kaca so yawanci sai an x-ray ake sanin a to ya extent din wannan fashewan kashin yake ko kuma barnan da yi ko karyan wanda kuma wani x-ray din nan kamar da muka sani dole ana bukata shi ma sai da wuta kafa yi shi shi sai kuma marasa lafiyan da suke zuwa asibiti a zo a ba su gado in aka zo aka ba su musamman lokacin zafi a watan uku watan hudu watan biyar shida alal misali ana matsugan matukan zafi a wannan lokaci sai zuwa ce babu wuta in babu wuta kuma su ba su shiga net ba su ji zafi in suka bude kuma ga sauro su kun Allah na tuba mara lafiya ya zo da wani lalura alal misali ya zo yana bukatan kadin jini saboda alal misali ya samu a kaman bleeding disorder ko kuma alal misali ta aihu ne take bukatan kadin jini ko ya zo da matsalan ciwon suga ne ko ya zo da matsalan hawan jinin da ya yawa ko kuma ya zo da wani problem dai wanda has nothing to do with malaria gashe na ji yana gani ko kuma tana ji tana gani haka za su iya samun malaria saboda rashin wannan wutan da ba su samu isasshen fanka ko kuma iska a kansu ba not talk of in mutum ko kuma in mutum yana da wani cutan da in ba a kiyaye ba zai iya watsa wa sauran marasa lafiya cuta yawanci rashin isasshen iska a guri in har yi ne in tari ya yi ne kuma ya kasance cewa babu iska da zai fitar da wannan gurin ya yi dum a guri ɗaya haka to ba abin mamaki ne zai iya cutar da wanda suke cikin wannan ɗakin tare da shi ko kuma tare da ita sai kuma finally misali wanda zan iya tunawa shine su kansu marasa lafiyan da suke zuwa suna so su ga likita musamman a irin asibitoci wanda suke amfani da kwamfuta ko kuma asibitocin da suke da lab din da suke amfani da kayan na'urar da suke bukatar wuta to wayannan marasa lafiyan suna ji suna gani haka za su ta jira kan jira kan jira saboda har an fara ganin mara lafiya daya biyu uku an dauke wuta mara lafiya hudu biyar shida an dauke wuta mara lafiya bakwai takwas tara goma an dauke wuta abin da kamata a ce an yi shi a cikin awa shida sai a zo a yi awa goma ba samu an biya bukata ba mara lafiya zo karfe bakwai din safe zuwa bakwai da rabi na safe yana tanzai tafi gida karfe tara zuwa karfe goma ina je ina gani tana je suna gani har za su iya kaiwa karfe uku karfe hudu ba tare an gama samun biyan bukata ba mara lafiya gama jikata gama shan wahala wanda kuma duk ya auku ne saboda ganganci da rashin kulawa na wato ainihin wutar lantarki wanda Allah sa a gyara. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato da Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. jama'a barkanku da safiyar lahadi Suna na ranar dr ayuba y kanta chairman na kristocin nigeria reshen jihar kebbi nigeria yau za mu yi nasihar lahadi a kan magana ta koyi aikata alheri da nagarta a cikin littafin annabi ishaya sura daya a goma sha bakwai tana mu cewa mu koyi yin abin da ya kamata mu yi adalci mu kare waɗanda aka danne hakukuwansu kamar su marayu da bauraye yanwa babu shakka yau kasar mu tana cikin wani mawuyacin hali hali na rashin tabbas na rashin yarda da juna abinda ya kawo wannan rashin aikata alheri da kuma aikata adalci yau za ku ga kasar mu ta rabu allah ɗaya sai iyakan rabuwan kawuna da muka sami kanmu a ciki rabuwan kawuna na addini na kabilanci na kowane iri wannan ba zai kawo mana ci gaba ba abin da muke bukata yau shine duk wayanda Allah ya ba su shugabanci su zama masu aikata alheri So domin haka duk wayanda Allah ya dora musu wannan haƙƙi na shugabanci mu koma ma ubangijin Allah mu koyi aikata alheri da kuma nagarta mu zama mutane masu kyautatawa mu zama mutane masu yin gaskiya gaskiya guda ce idan aka kauce mata dole a dawo mata domin rashin gaskiya sa muka fada a cikin yanayi da muka sami kanmu a yau amma idan muka koma wa ubangiji allah mahalaccin sama da kasa mai komi mai kowa shi da kansa zai gyara mana duk wanda ya gyara ya sani wanda ya bata ya sani babu wani wanda bai san idan ya gyara ya sani ba babu wanda kuma bai sani idan ya bata bai sani ba fatan mu shine ubangiji Allah ya ba mu ikon da zamu yi gyara mai ma'ana yadda kasan mu za mu samu walwala ubangiji Allah kuma ya sa na da ni'ima Allah ubangiji ya sa mu kasar mu albarka ya sa ma duk duniya baki da albarka da zaman lafiya zaman lumana na gode wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya